Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niyya hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da haka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana harkokin demokradiyya ke kallon kuɗin tsayawa takara a mukamin siyasa a Najeriya wanda a kan shi ne muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku shin me kuke gani a sa kuɗin da yawa ko ko a ta kaita sai kuma rahoto akan wata hukumar gwamnatin kasar ghana ta samar domin yaƙi da cin hanci da rashawa to sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masauraro assalamu alaikum yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yakin shekaru goma sha bakwai da amurka ke jagoranta a afghanistan yana samun goyon baya a cewar sakataren tsaro na amurka jim mattis ko da yake ya ambaci hanyar tattaunawa a buɗe take maris bai faɗi tattaunawar sharar fagen da rahotanni suka ce an yi tsakanin amurka da 'yan taliban a Qatar ba idan hakan ya tabbata to wannan ci za ta zama ganawar kai tsaye ta farko wacce amurka ta yi da taliban a cikin shekarun da suka gabata haka kuma matis bai ce ko akwai wasu sabbin abubuwa da suka kai ga yin wannan nazarin ba amma duk da haka ya ambaci yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da 'yan taliban da gwamnatin afghanistan suka ayyana a farkon shekarar nan A yau Laraba Isra'ila ta ba da sanarwar za ta kulle ofishin jakadancinta da ke Paraguay tare da janye jakadanta biyu bayan furcin kasar ta kudancin Amurka cewa za ta ɗauke ofishin jakadancinta daga birnin Kudus da shine babban birnin Isra'ila a hukumance. Za ta maida shi zuwa birnin Tal Abib. a watan mayan shekaran nan ne dai paraguay ta maida ofishin jakadancinta zuwa jerusalem kamar yadda amurka da guatemala suka mayar da nasu Paraguay dai har yanzu ba ta ba da wani kwakwaran dalili na mai da ofishin jakadancin nata zuwa Tel Aviv ba. Ministan harkokin wajen Paraguay Luis Alberto Castiglioni ya faɗa a wani jawabi na musamman cewa Paraguay za ta ba da gudunmawa a diplomasiyar yankin don samar da daidaito da zaman lafiya mai ɗorewa a gabas ta tsakiya. Ƙasashe dai da dama sun bar ofishin su a Tel Aviv. Isra'ila da Falasɗinu kowannensu na ikirarin Jerusalem a matsayin babban birninsa. sa. sakamakon haka ne hukumomi tun farko suke gudanar da harkokinsu a wajen birnin don gudun nuna goyon bayan bangare ɗaya sai a watan disambar bara ne kwatsam shugaba donald trump ya karya wannan alkadarin ta hanyar mayar da ofishin jakadancin amurka daga tal aviv zuwa kudus a matsayin inda ta shaida a hukumance a matsayin babban birnin isra'ila labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc An keɓe wani jirgi da ya taso daga Dubai zuwa birnin New York a filin jiragen sama na JFK bayan bayyanar wata cutar da ta kama wasu fasinjojin jiragen da ba a gane kanta ba. A rahoton fari da aka samu ya bayyana adadin fasinjoji fiye da ɗari ne da ke cikin jirgin na Emirates wanda suka kamu da rashin lafiya. Amma a bayanin da ya biyo baya daga kamfanin ya rage adadin zuwa mutane goma. Kafar yada labarai ta ABC ta ba da rahoton an tafi da mutane uku asibiti. sannan fadar white house ta bayyana cewa gwamnatin trump na nan za ta sa ido akan al'amarin kamar yadda mataimakin sakataren yada labaran white house lindsey walters ta bayyana cewa an sanar da shugaban kasa kamfanin jiragen emirate ya ba da bayanin cewar ma'aikatan lafiya na new york na ci gaba da duba fasinjojin hakanan hotuna da dama sun bayyana da fasinjojin suka yada da ke nuna jerin gwanon motocin 'yan sanda kewaye da jirgin saman tare da yadda ma'aikatan lafiya ke ta auna daukan yanayin jikin fasinjojin don gwada lafiyarsu. jami'an kasar afghanistan sun ce wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a wani gidan 'yan dambe da ke kabul babban birnin kasar ya kashe mutane ashirin tare da raunata wasu su sittin. 'Yan sanda sun ce dan kunar bakin wake na farko ya tarwatsa kansa a cikin gidan 'yan damban a wata unguwa da galibinta 'yan shi'a ke zama. hari na biyu kuma ya faru ne a kusa da inda na farko ya auku a yayin da hukumomi ke taimakawa waɗanda harin farko ya ritsa da su babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan take amma ya yi kama da irin wanda 'yan ƙungiyar isis ke kaiwa Ƙungiyar 'yan ta'addan ta 'yan sunni na kallon 'yan mazhabar shi'a a matsayin ɗagutai, kuma ta sha kai masu hare-haren bama-bamai a baya. Unguwar Dashte Barshi, wadda galibinta 'yan shi'a ke cikinta mayakan ISIS sun sha auna su. a watan disambar da ya gabata wasu jerin hare-haren bama-bamai sun yi sanadiyar mutuwar mazauna garin fiye da arba'in haka kuma a watan agusta wani harin kunar bakin waken ya kashe mutane har talatin da hudu. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to kamar yadda muka gabatar bari mu fara da rahoton kudin takardar shiga takara wanda mahmud ibrahim kure tattauna da wasu masana harkokin demokuraɗiyya koya suke kallon sayan wannan takarda da farko dai ga dr sa'idu ahmed dukawa wannan tsawala kudin na ɗaya dai ɗaurewa siyasar kuɗi gindi ce na biyu ɗaurewa siyasar ubangida gindi ce wanda ba shi da kuɗi dole i nemi ubangidan siyasa da zai biya masa na uku rufe ƙofa ne ga mutane da yawa a su shiga siyasa a dama da su musamman matasa da aka ce yanzu an ba su iko su shiga siyasa a dama da su kamar an ba su da kyauta kenan da dama an karbe da hagu sannan ɗaura gindin a daɗa tabka rashawa ne idan aka shiga gwamnati domin duk wanda ya ci bashi da ya karfinsa kafin ya tsaya zaɓe da duk wanda ije ubangida ya bashi kuɗi da duk wanda isa yadda wata kadara ta sako ta iyalinsa kafin ya iya shiga zaɓe to da ya ci dole ne ya fara biyan bashin da ya ɗauka kafin ya shiga zaɓen nan ta kowace hanya kuma kuma wannan kofar rashawa take budewa shi kuwa Dr. sani lawal malumfashi tsohon shugaban hukumar zaɓe ta jihar kano da cewa ta fannin ba 'ya'yan talakawa dama da matasa dama ba ya kantar ba saboda matasan nan kuɗin nan aikin ma da suke wato da ake bukatar samu ba su samu ba sana'an nan ba su da ita kuma a cikin matasan nan akwai masu kaifin basira da kaifin tunani da kaifin kuzari na kwakwalwa da na jiki wanda yake za su iya kawo ci gaba ta wannan fannin kenan baya kan turba amma ta fannin kuma tsari na yana kan turba saboda na farko tsari ne mai tsada kowa ya sani na biyu kuma ba kai ne yawanci inda za a bisa ka'ida abu ba kai ne kai kanka za ka yi ra'ayin kanka ka kai takara ba a'a mutanen ka ne ya kamata a ce su ne suka ɗauko ka suka ɗauko ka suka sa a gaba tunda su suka ɗauko ka kuwa su za su sama maka wannan kuɗi kai wannan takara din da niyya kuma idan suka sama maka wannan kuɗin kai wannan takara baka bukata ka ba su kuɗi su sake raɓan ka a'a abin da suke bukata shine ka sama wa 'ya'yansu aikin yi ka sama wato ka inganta rayuwarsu ka tabbatar da su na lafiyar su da kuma tsalonsu na dukiyoyin su waɗannan abubuwan aka fassara su zuwa kuɗi sun fi wannan kuɗin fom din To amma duk da haka a ganin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akwai matakan da jam'iyyun siyasa a Najeriya ya kamata su ɗauka dangane da batun shiga zaɓe. A demokradiyya saboda za a samu mutane da yawa suna neman wata kujera dole ka samu hanyar da za ka rage yawan sukar abin ya zama ta ci barkatai. To kuma amfani da kuɗi wajen rage wannan yawan yana haifar da matsalar da tafi matsalar ta ci barkatai din akwai wasu abubuwan da ake amfani da su a matakin ilimi misali matakin kwarewa da gogayya a aiki matakin karbuwa a cikin al'umma yi wa mutane hidima da ake da tarihin yi a kowane irin mataki ne duk waɗannan abubuwa ne da za ka iya fitar da sharida a cikinsu waɗanda mutane da yawa za su cika ko da ba su da kuɗi amma kuma da yawa za su kasa cikawa ko da suna da kuɗi shikenan sai ka fi da tsari mai kyau Mahmud Ibrahim kwali muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To daga batun takara kuma sai na tsaro inda gwamnatin kasar Ghana ta samar da wani kwamitin eh, mutane 22 da zai duba yadda za a yaƙi cin hanci da rashawa a cikin kasar. Garuluwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan tsari da hukumar tabbatar da kyawun kaya ko aiki ta ƙasa da kasa ta zayyana ya gindaya tarin matakai da kowane ƙungiya ko ma'aikata za ta iya cusawa cikin tsarin aikinta yadda za a kiyaye da ganowa da magance matsalan cin hanci da yake magana wurin ƙaddamarwa babban daraktar hukumar ta kyautata kyawun kaya da aiki Professor Alex Dudu ya ce kwamitin za ta tuntuɓi waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a shugabanci don ganin ɗorewar tsarin kan azartar da shi ya ce In most institutions, if you don't institutionalize things, do's and the don'ts, you leave it to individuals to, as it were, make it as Sautari, muna danganta shugabancin ma'aikatu ga ɗaiɗaikun mutane a bisa kuma ta fariki na abin yi da waɗanda ba a iya yi yayin da ake cikin tafiya. Don haka a duk ƙasashe muna da tsarin tafiyar da aiki da ke taimaka mana shirya ayyukanmu. Waɗannan ababa don tantance tsarurrukan mu ne mu rubuta su mu dukufa a kansu kuma mu auna su sai kuma mu yi aiki da su don haka fatar mu kwamitin nan zai duba tsarin tafiyar da yaƙi da cin hanci kamar yadda matsayin ƙasa da ƙasa ya nuna don gano ko zai dace da buƙatun gana shugaban sashin tabbatar da kyawun kaya na ma'aikatar tireda da masana'antu michael sanaya wanda ya wakilci ministan ya ce ƙasa na buƙatar ta ɗau matsayi akan cin hanci yadda zai taimaka aka kiyaye shekaru na gaba wa waɗanda ba a haifa ba tukun ya ce Taking a stand against bribery is the way to go if and only if each of us in this country believe that this canker Ɗaukan mataki a kan cin hanci ne hanya da ya dace abi muddin kowane ɗayanmu ya yi imani cewar wannan mummunan alƙaba'i bai dace da ci gaban halin rayuwa da tattalin arziki ba in kuwa haka lamarin yake to lallai duk fagagen ma'aikatan ƙasa da ma masu zaman kansu na buƙatar su haye matsayi na mara wa yaƙi da cin hanci ɗin ko ta halin kaka mambobin kwamitin sun haɗa da daraktan gimfa professor philip ebo simpson da babban daraktan pix dcop nathan kofi buwa face da wani lauya mai zaman kansa philip ankuma da kuma wani kwamishinan shira joseph wita ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To, ma da kafin mu buɗe layinmu na kira bari a shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madalla mun samu kira na harko daga Kaduna, waye daga Kaduna? Assalamu alaikum kuna magana da Akarami daga Sheikh Abubakar Goma ke Kaduna shugaban kungiyar mutalaka na kasar rashin jihar Kaduna. To ja mu je Akarami me ra'ayinka na hankalinka karkata shin a sa kuɗin nan da su yawa ko ko dai a takaita ko a kwatanta? a'a wannan kuɗi kamata a ce an takaita su bai kamata ana sa kuɗin nan suna yawa ba kai da Allah saboda shi ke sa mutanen su kwashi kuɗi domin ganin cewa sun ba da wannan kuɗin amma a sa kuɗin nan kalilan yadda ko da talaka ne zai kokari ya sa kuɗi shi amma an ga an sa kuɗi da yawa haka ai ba tsari bane haba ya kwata a rika wannan abu da Allah da a sa kuɗin nan kalilan kin nan keke nan musamman mu talakawa to mun gode a karami mun gode a karami yanzu bari mu je kebi wane ne a kebi eh, dan magaji dan koli ya wuri kalfin Najeriya to dan magaji dan koli za mu je me ra'ayinka eh, ra'ayina ga wannan al'amari na share kuɗin zaɓe ya daidai kuma haka shi ya dacewa ga 'yan Najeriya. Kasa mhm, da yawa ko? cikin kansu da ba sa kansu cikin wata matsala ba saboda yan najeriya suna sa matsaloli da yawa saboda suna mai da dukiyar gwamnati a kan dukiyar su shi tsarin gari shi haka din ya haida cewa a yi haka nan. aka ce hagun wani daman wani to mun gode eh, magaji dan koli bari mu je abuja yanzu waye daga abuja. Eh, na'am salamu alaikum suna na sani muhammed daga karmo abuja. to sani muhammed me ra'ayinka game da wannan batu da ake tattauna yau. Eh, eh to gaskiya kara kudaden nan na abun nan gaskiya dai a tsakaita saboda gaskiya ni dai a na ra'ayi ina ga cika kudaden nan a haka ai abun yayi yawa dai a tsakaita mutane. Kai eh, kake gani me yasa kake ganin yayi yawa? <laughs> To ai kaga kamar irin wasu su masu hitowa takara wasu kaga suna kuka da korafin cewa su gaskiya wannan kuɗin sun musu yawa ba su da su alhali mu matasan da aka cewa kuma shigo siyasa kuma to ga ana cika irin waɗannan kuɗin fam ai kaga mu ba mu da irin wannan kuɗaɗen. To mun gode Muhammad Sani bari mu je Katsina. Waye Katsina? Na Katsina kana jin mu? A ina ganin layin Katsina ya tsunke. muna magana ne akan to muna fatakwal yanzu waya a fatakwal waye a fatakwal ko na fatakwal din shi ma yanke ne to yanzu muna jihar mu a naija waye a naija malam dan juma daga bidda jihar naija to malam dan juma me ra'ayinka eh ra'ayina ya kamata yadda aka sa kudin nan ya yi daidai a sa da yawa don taka eh a bar shi yadda yake yanzu nan don taka ne za a samu wayanda bai da kudi talakawa kamar yadda aka tara ma general buhari aka saya mai sabon fom za a samu talakawa su saya masa fom idan sami mutum mai kyakkyawa niyan sai talakawa su saya mai fom ta haka ne za mu samu shugabanni na kwarai ehe mutumin kirki ne to mun gode kwarai dan jimma daga bid dan jihar Niger bari mu je Oshun kuma waye a Oshun eh, eh, Ilefe Osun State Ilefe to waye daga Ilefe eh Allah rama mallan Raji to Allah rama me ra'ayinka ra'ayina wannan kuɗi da aka sa na siyasan nan a tsara a tsara nan ga dubu bisa kuma To, me yasa ka ce haka? Eh, uwa saboda mu mu ga amfani da suke mana ba. Mu muna mm-hmm. zaɓe su kawai mutala kuma muna jan wahala. To, eh, ra'ayin malam malam alaramma kenan. Eh, eh. An ce ra'ayin riga. Kowa da irin nasa. Eh, ra'ayin riga kware kware kuwa. Mm, to mun gode mun gode kware alaramma. Bari mu sake koma a Kaduna. Waye Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gaban kungiyar masu kiran gidan rediyon VOA na Najeriya Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawuka da nan Najeriya. To je Musa Garo. Oga oga barka da dawowa an da daga hutu lafiya. Alhamdulillahi ai ba hutu na je to. Alhamdulillahi ni dai ana ni dai ana wa ra'ayi. Eh. Gaskiya al'amari wannan kudin sun yawa. saboda sai ga malamin idan ina so sai a takara gwamna a jihar Kaduna idan zan kirkiro wayannan kuɗin zan inda ba mutane za su yi min karo karo su haɗa mu wannan kudi ba don haka gaskiya al'amari cika wannan kuɗi da ake na siyan fom ana koran wasu 'yan siyasa ne ƙananan 'yan siyasa irin mu a kan kan tsaya takara ne amma gaskiya al'amari muna kira ga jam'iyyu da su kansu abun da ya kamata ya kamata wannan kuɗi a sassabe shi a dawo da shi kaɗan domin kowa ya samu damar tsayawa takara amma in dai aka ga misali wanda wasu 'yan tsirari za su iya sayan tiket wanda za su tsaya takara to ana ake samu bara gurbin 'yan siyasa da kamo da kuɗi kenan an gama magana. amma dan ne muku. To mun gode kwarai Musa Garo. Yanzu bari mu je jihar Imo waye a jihar Imo. Saminu ne daga Imo State. To Sani me ra'ayinka game da wannan batun? Kuɗi gaskiya sun yi daidai wallahi. To me za ka ce sun yi daidai? Ko suna cewa sun yawa. Kaga akwai jam'iyyu wanda shugaban kasa bai saka musu kuɗi to ta nan za su samu kuɗin da za su yi amfani to ikon Allah to mun gode malam sani bari mu je katsina waye a katsina kana magana da Zaharaddin mai shago. To Zaharaddin yaron mai shago ja mu je. yawa. Yi a gani na wannan kuɗi sun yi daidai. To me yasa? Yawa saboda ai shi yanayin abin haka da ya kamata dai. Illa iyaka. To mun gode Zaharaddin. Yawa. Yawa to madalla. To, wa yake magana? wa ke magana anya layin shi ya tsunke ba mu ji kowa ke magana ba mun kusa rufe layin hwa muna magana ne kuma a kan kudin sayan takardar shiga takara to kano waya kano salamu alaikum wa alaikum salam to kana tare da umar ofisa unguwa kula mai fata da kanan jihar kanan najeriya to malam umar gaskiya kamar inda aboki na musan gare ya magana mm. gaskiya kamata a rage kuɗin nan ni kana a jihar Jakaro in na fito ni matashi ne zan yi wannan jari'a wato ta ina zan samu wannan kuɗin sai dai in karo karo zan je gun uwa da abokanan arziki sa dan faran kuma in ba ta hanya zan yi ba sannan za a samu wannan kuɗin ya kamata sassata wa talakawa kan a zo a kuma a zama cewa mun amushe mutane wajen ci da guzun aka ci an kara kuɗin nan aka ina hau sai na mai da kuɗi na nima fa tukunna zan zo umar ofisa daga nan jihar Kano a tashi lafiya to mun gode umar ofisa To shi kenan kan kiran da za mu iya ɗauka kenan. Mun gode waɗanda suka samu dama wanda ba samu ba kuma su ci gaba da kokarta gobe ma za mu buɗe layi akan amma wani batu na daban. Yanzu ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. yau za mu fara labarin wasannin ne da labarin kwashin yanta tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana haramcin da hukumar kwallon kafar duniya fifa a takaice ta azawa tsohon shugaban hukumar kwallon kafan kasar ghana kwasiya ci na kwanaki 90 yana karewa cikin makonnan. an haramta wa yantaci shiga duk wani harkoki da suka danganci kwallon kafa ne saboda zargin da ake masa na hannu dumu-dumu a cikin badakalar da aka samu na cin hanci da karbar rashawa ta cikin bidiyon din nan na anas armiya anas dan jaridan nan mai bincike binciken kwakwab. Sani Dara tsohon daraktan sadaswa na hukumar kwallon kafan kasar Ghana wato Ibrahim Sani Dara shine aka ambata a matsayin babban manaja na Xylophone Media. An samu wannan hasken ne yayin kaddamar da wasu kaddarori na Xylophone a nan Accra a ranar Lahadi da dare. Sani Dara dai ɗayan shahararrun 'yan jarida na fagen kwallon kafa ne na kasar Ghana bayan yayi aiki da manya-manyan gidajen rediyo. kungiyar Black Satellite ɗin ƙasar Ghana na shirin yin wani wasan sada zumunci da ƙasar Saudi Arabia game da rahoto da muke samu wani gungu na yin tsakani na hukumar kwallon kafa da kafa ke shirya wannan karawa na sada zumunci na matasa ƙasar shekaru 20 da ƙasar Saudi Arabia. Azancen ɗan dan wasan kumar kwallon kafa ta duniya da ya fi duka saura hazaka na shekara ta 2018 fifa 2018 best player an zaɓi mohamed salah cristiano ronaldo da luka modric a matsayin waɗanda da su fafata domin wannan lamban girma sai kuma an zaɓi 'yan wasan premier league guda biyu waɗanda su kuma za su fafata a matsayin masu tsaron gida na fifa da sun ka hada da tsaron gidan Tottenham Hugo Lloris da kuma Leicester Kasper Schmeichel. Yayin da Cristiano Ronaldo har yanzu bai ziga kwallo a ragar wa club ɗinsa ba ɗansa mai shekaru takwas wadda shi kuma yake yi wa 'yan ƙasa da shekaru tara na Juventus wasa shi kwallaye har hudu ya zura wa klabinsa a ainihin fitowarsa na farko. A ƙarshe da yaya ture ya bayyana farin cikinsa na komawa Olympia Yakos ya nuna cewar abin girma ne a gare shi matuƙa haikan kasancewar ya koma Olympiacos ya ce a yayin da yake barin wannan club a shekara ta dubu da shida ya faɗa cewar zai sake dawowa kuma yana farin ciki na cika alkawarin da ya yi. baki ɗaya kuma da wannan labari na ya haya ture muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanakin baya ne hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID ta bayyana da ƙarin kuɗaɗe don tallafawa wajen ganin an cimma ƙudurorin shirye-shiryen raya ƙasa da aka rattaba hannu a tsakanin gwamnatin Amurka da ta Najeriya a shekarar 2015. Kimanin dala Amurka miliyan 25 ne aka ware don ƙarfafa wa jihohin. cikin shirin bunƙasa ƙoƙarin da gwamnatocin jihohin Najeriya ke yi na inganta sha'anin mulki, adalci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Haka kuma za yi amfani da ƙarin dala miliyan ɗaya da ɗigo biyar don tallafawa bangaren kiwon lafiya na jihohin a ƙarƙashin shirin agajin gaggawa na shugaban amurka na pef don yaƙar cutar kanjamau ta aids wannan na nufin kenan jimillar dala miliyan 26.5 aka ware don wannan agajin duk waɗannan ƙare-ƙaren kuɗaɗen na nuna cewar yanzu adadin kuɗin da aka ware wa Najeriya don gudanar da wannan ayyukan na raya ƙasa sun kai dala Amurka miliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari kenan. Haka kuma hukumar ta USAID na aiki hannu da hannu da ma'aikatun lafiya na gwamnatin tarayya, jihohi da na ƙananan hukumomin Najeriya don samar da nagartattun tsarin kiwon lafiya a yankunan da zummar samar da kiwon lafiya na bai ɗaya wanda kuma duk mutane za su amfana da shi. Ko bayan wannan hukumar ta USAID na aiki da ma'aikatan kasafin kuɗi da tsare-tsare, lafiya, noma, wuta da ilimi na tarayya da takwarorinsu na jihohi don ci gaba da inganta wannan tsarin ba da tallafi da za a ci gaba da cin moriyarsa daga yanzu har zuwa shekarar 2020. Amurka na da yakinin cewar Najeriya ƙasar da tafi duk ƙasashen Afirka yawan jama'a. kuma mafi karfin tattalin arziki na da tasiri da rawar da za ta taka a makoman dukkan kasashen da ke nahiyar afirka saboda haka ne mukaddashin darakta na hukumar usaid erin holleran ta ce hukumar usaid a shirye take ta ci gaba da aiki da hukumomi na najeriya don shawo kan matsalolin da ke janyo kalubale ga ayyukan raya ƙasa. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a kaice. labaran. Yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yakin shekaru goma sha bakwai da Amurka ke jagoranta a Afghanistan yana samun goyon baya a cewar sakataren tsaro na Amurka Jim Mattis. ko da yake ya ambaci hanyar tattaunawa a buɗe take matis bai faɗi tattaunawar sharar fagen da rahotanni suka ce an yi tsakanin amurka da 'yan taliban a qatar ba idan hakan ya tabbata to wannan ce za ta zama ganawar kai tsaye ta farko da amurka ta yi da taliban a cikin shekaru da suka gabata Haka kuma Matis bai ce ko akwai wasu sabbin abubuwa da suka kai ga yin wannan nazarin ba. Amma duk da haka ya ambaci yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da 'yan Taliban da gwamnatin Afghanistan suka ayyana a farkon shekarar nan. A yau Laraba Isra'ila ta ba da sanarwar za ta kulla ofishin jakadancinta da ke Paraguay tare da janye jakadanta biyu bayan furcin kasar ta kudancin Amurka cewa za ta ɗauke ofishin jakadancinta daga birnin Kudus da shine babban birnin Isra'ila a hukumance ta mai da shi zuwa birnin Tal Aviv. A watan Mayun shekarar nan ne Paraguay ta mai da ofishin jakadancinta zuwa Jerusalem kamar yadda Amurka da Guatemala suka mayar da nasu. paraguay dai har yanzu bata ba da wani kwakwaran dalili na mai da ofishin jakadancin nata zuwa tel aviv ba To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safi ku ji su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke shiryawa kuma ta gabatar sai dai kafin mu tashi kuma bari mu mika ta'aziyar mu ga Binta Ibrahim wakiliyarmu mai aiko mana rahotanni ta fannin ah, ilimi wadda na raso mahiyarta wadda ta rasu yau ubangiji allah ya ji kanta da rahama ya kara hankulin wannan rashin yanzu amadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin sai jude gresham da ta bada umarni da injiniyan mu kal ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma karasa saunin lafiya da alheri